amma abin na amma khiyanatul amana amma yaudara ga amana a ba mutum amana shi yaudara wa kullu wahidin mu'tamanun kowane mutum guda an amince mashi ala martara da hu Allahu alai ga abin da Allah ya faranta gare shi in sha'a kowa Allah ya ya ba shi wata amana ta ibada in sha'a ha," ni ya ga dama ya ci amana wani sha'a abdaha ni ya ga dama ya bada da amana Allah dai ya ba kowa amana wadda kuma a ayyukan Allah ke na wa'anda Allah ya ce a kari da su ne amana ce idan mutum ya ga dama sai ya tsara amana in bai ga dama ba sai ya ce amana in an zo lahira a shari'a la alaihi ahadu babu wani mai gani ne illa Allah ta'ala sai Allah ta'ala wa da yace wa antum ta'lamuna annaha amanatu kuma kun san amana ce min gairi shubha babu wani shubha amana ce an ka ba amana ce kuma wanda aka ba dukiyar mutane ai sana'a da shi da mai dukiya ko wanda aka ba aron kuɗi ko wanda aka ba ajiyar wani abu ya san amana ce wanda aka ba shi ba wai bai sani ba idan ya ce amana to ya ce amana wa huwa ya'lamu tare da sani Mun من غير شبهة وقال تعالى وأن الله لا يهدي كيد القائمين Lallai Allah baya ya shirya da makircin mayauda makiya amana duk shirin da suka kukula Allah bai shirya su ga nasara ba za su yi nasara ba makiya amana ba za su yi nasara ba ko waɗanne irin mutane na makiya amana ba za su yi nasara ba wa qala alaihi salatu wassalam maza Allah ya ce ayatul munafiqi salatun alamomin da na haifi uku ne idan haddasa kadaba in ya ba da labari sai shi karya alamar manahiti manahiti na aiki kenan manahiti na ma'amala ba manahiti na aƙida ba alamar uku ta idan haddasa kadaba in bai ba da labari sai shi karya ku ba karya in za ku ba da labari ku bayyana karya in za ku ba da labari yin karya lokacin magana alama ce ta munafici wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari kuma sai ya saba in kun yi alƙawari ku zan ka cikawa ku ba saba alƙawari in kun kai shi saba alƙawari bayan an yi shi amana alama ce ta ce amana wa kuma alama ce ta munafici wa idza atmina kana in an ka amince ne ga wani abu sai shi yaudara duk abin da an ka ba ku amana na matanku da ɗiyanku sauran ibadodi da sauran haƙƙin jama'a da aka wa gare ku to kakuce amana kai kokari ku tsare amana da kyau alama mina yaki wa ai da aka mina kana in an ka amince ne sai shi da udara wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la imana liman la amanata lahu duk wanda ba ya da amana ba ya da imani duk wanda aka ba amana kayan kowa sun ka shigo gare kokari ya kai sani ba ya da ba ya da imani saboda haka in an ba ku amana ku zan kasar amana cin amana alama ce ta imani kamar da kuwa ganin abubuwa sun shigo yau da ka ga mutum a ya Allah amma da ka ɗauki wani abu ka bashi ka ce ya raba man jama'a in an ka raba sai ka ji tsoro in aka ce ma shi ya yi raba to duk wannan alama ce ta munafici da ka shigowa cikin jama'a abin da ya sa kuwa ganin abubuwa na lalacewa daga malamai har zuwa almajirai da 'yan kasuwa da masu kuɗi da masu mulki da wayan da aka mulki wato malamai abin da ya fara lalata su shigar da suka cikin 'yan siyasa ana mikin da su da su aka mikin saboda haka suna ganin wanda aka ce amana suna ganin wanda aka ba mutum abin mutane a ɗauko biliyoyin kuɗi a ba mutum biliyoyi ba ko miliyoyin kuɗi ba a ba mutum a ce a ce lokacin zaman ɗinka ka raba kowane mutum a bashi naira dubu ɗari kaza ya taho an ce a ba su dubu ɗari kaza sai ya ga shi wata haraka ce ya samu sai ya bi su mai dubu goma mai dubu biyar wani ko ba shi ba a yi duk saura ya gani to shigar malamai cikin irin wannan suna gani ana waɗannan abubuwa shi na ya fara lalata malamai yanzu sai bayan aka ba su aka ce su raba sai su yi ta kokarin abin nan ce amanan mutane ka ga mutum amintacce ka yarda da shi ka amince mai amma sai abin na an ba shi rabon kuɗi malam ka to sai ka ji tsoro in aka ce shi aka ba kuɗi ya raba sai ka ji tsoro in aka gaya maka sai ka ga a wa duniyar mako neman ka kai saboda abubuwa sun fara lalacewa kwarai to alama ce ta hiki wannan la imana da man la ta da babu imani ga duk wanda bai da amana wala abinna wala dina da man la ahada da kun babu addini da duk wanda ba ya da alƙawari to ba ya da addini duk wanda ba ya da alƙawari ba ya da addini saboda haka ku cika alƙawari ko babbari yan siyasa na ruɗa ku babban bari 'yan siyasa na rudaku suna suna abin nan kana a cikin haɗari kayi alƙawari za ka zaɓewa ne ya so ya ce ai walwala wannan alƙawari don ba tare da ka ce ka faɗa ma wancan cewa ba kai ka walwala alƙawarin nan yanzu ba ka tare da shi don kai ya kwanta gare ka ya ce yana da mutane ashe kai ba ka tare da shi sai 'yan siyasa na iza ko kuna yin wannan to babu addini ga duk wanda bai da alƙawari duk wanda bai da alƙawari ba ya da addini wani hadisi ibn jarir ya rawaito shi an na abbas radiyallahu anhu ma wal khiyana kadiyatu fi kulli shay'in cin amana mummuna ce cikin kowane abu cin amana mummuna ce sai dai wa ba'du sharrun min ba'd wani cin amana yayi wani zama sharri wala tanan khiyanatika ah, fi nafsin wato yaudara ka da rai ba daidai take ba yaudara ka ga kanka kamar hanaka wato wanda ya yaudare ka fi narkin ga kanka ba daidai yake ba kamar hanaka fi a harkar kamar wanda ya ce ka ga iyalin ka wa da dukiyarka wanda ya ce ka ga kanka ba da yake ba da wanda ya ce ka ga iyalinka ya ce ka ga dukiyarka wanda ka bar za'in ya aikata ayyuka manya-manya wato na zunubai manya-manya abubuwa na zunubai wato ba dai suke ba wa an lahi sallallahu alaihi wa sallam an waito daga maza Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu wuta shi maza Allah ya ce inda amana amanata ka ba da amana ila mana ita manaka ka duk wanda ya amince maka duk wanda ya amince maka ya baka amana tsari mai amana to kowa amince maka ya baka amana to kare mai amana ce ba shi amana na amma wala ta san man kana ka dai wanda ya yaudare ka wanda ya ci amana ka kakkace amana ce ka ba da amana ga wanda ya baka amana wanda kuma ya yaudare ka kakkace amana ce don a musulunci ladarar darara wala dirara babu cuta babu tsakanin tsakaninka da mutane saboda haka ku nisanci cin amana kowane wa bil hadisi don cikin hadisi kuma ya ce ya taba wani momina ala kulli shay'in mumini yana dabiya game da komi mumini yana dabiya illa ala khiyanati wal kadhib banda cin amana da ƙarya mumini ba ya cin amana ko bai ƙarya ba ƙarya ba cin amana mumini ba ya cin amana ko mumini bai ƙarya ba ƙarya ba cin amana jama'a Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shari'a wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ya kulun lahu Allah yana cewa ana salisu sharikai ni ni ne na uku ɗin mutane guda biyu da suka yi tarayya ga wani aiki ko ga wata sana'a malam ya kun haduhu ma sahibahu in dai ɗayan su bai ci amana ɗayan ba to ina tare da su da gudunmawata da taimako na kun gani wato idan mutane suka yi hulɗa babu ci amana to suna tare da taimakon Allah amma wa ila kana ahaduhuma idan ɗayan su yi yaudara kharajtu min bainihima na hita daga tsakanin su da zaran wani ya hito da min yaudara to babu ruwan Allah da su babu gudunmawar Allah gare su sai su sai su hada don ranar da sun abada su halaka wa biya aidan kuma cikin hadisi ya ce awwalu ma yurfa min an-nas al-amana farkon abin da za a doke ga mutane ita ce amana amana ita ce farkon abin da za a dauki cikin al'ummar da ta wa akhir ma as farkon abin da yake tabbata ita ce sallah wa rubba musallin la khaira fihi da yawa mai sallah babu alheri cikin shi saboda ka duk wanda ka sallah amma yana cin amana la khaira fihi babu alheri cikin shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa khiyana manzo Allah ya ce na hane ku cin amana wa zakara minhu ya ambata wato a cikin abin nan wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum al-khiyana fa innaha bi'satil bidana sir da dabi'a a ce dabi'a mutuncin amana sir bai bai da dabi'a kwai wa qala alaihi salatu haka za ahadun nari haka haka dai an wuta suke haka dai an wuta suke wa zakara minhu rajulan la yaqafa la la yaqafi la ya ambaci la yaqafa lahu tama'u ya ambaci wani mutum da la ta fara huɗa mawa kwaɗayi bai koyuwa gari shi wa in daka ko da abin ɗan ƙarami na kwarai ka ba shi amana don kwaɗayi ne illa ta na sai ya ce amana ce annabi ya ce haka dai ɗan wuta su shi ɗan wuta duk da abu ya kasance in ka ba shi amana sai sai ya ce amana ka haka dai ɗan wuta su haka za a na yi. halin nashi وقال ابن مسعود رضي mai عنه يوم القيامة da amana in kiyama sai za a zo da mutumin da ya ci amana sai a zo da shi Allah ya kana a fiya wanda ya yi cin amana ya yi yaudara ga amana da aka ba shi wai ba da lahu sai a ce mai adda amana ta ka amana da an ka baka can duniya ka kawo amana wai kulu anna ya rabbi wa za zahabat ad duniya sai ce ya Allah ya za a yi in kawo ka can duniya na ce amana kuma duniya ta bushe kala mai ruwa ya ce fa ta masalu da sai a ta mai amanar ka hai'ati ha yau a kaza a gwada mai ita kamar siffar da ya ashe ta kare jahannama cikin ranar durhin jahannama kuma ya fada lahu an zirki laiha fa asariya sai a ce sauka cikin jahannama dauko amanan nan ga ta nan wanda ka ci duniya shi ga cikin jahannama ka dauko kala mai ruwa ya ce fa yanzu ilaiha sai maciyan amana ya sauka cikin jahannama wa ya hamiluha sai ya ɗauko amana ala a ciki yi ka kafaɗu ne a yana nan yana ta tahiya yana ta tahiya abin na fahiya alaihi asalu min jibalin duniya yadda yake jin nauyinta ta haihuwa san duniya nauyi gare shi A hatta idza zanna annahu yajin har sai yayi da tun tsira zai yayi da tun zai tsira hawa sai ta koma kucci mai sai ta fada sai kasan jahannama wa hawa fi asariha shi ma sai ya bi ya ya surmaya ya bi bayanta abadar adadi na har abada abada bai koma hitowa daga wuta wanga amana kenan bai ambaci amana karama ko babba ba a san shi amana wannan kun ji hadarin ta kenan sun makala sannan ya ce salatu amanatu sallah amana ce ku kare sallolinku da kyau sallah amana ce wal wudu'u amanatu alwalla amanatu ku tsira alwallatu da kyawu alwalla amanatu wal ghusl amanatu wankan janaba amanatu da wankan haila da wankan haihuwa amanatu ku tsira wankan ku da kyawu wal wazan amanatu aw na nauyi amanatu wal kailu amanatu aw na sayi amanatu wa adamu min dalika alwada'i wa adamu dalika alwada'i amanar ta yi kowace girma ajiya a baka ajiyar kayan mutane ka kan kanta da yawa wanda aka ba amana kuɗi a ce a neman waɗanda kuɗi sai ya ɗauka ya yi canji ko ya ba da aro ko ya ara wannan dukkan amana ne shine babba ya an baka ajiya wanda an ka baka an ka dunkule an ka kawo ma haka nan ka ga dunkulewa ka ji idan ka saba wannan kuma don kanka ibadallah ma a sharfar ya ku bayan Allah babu abin da ya darajar lokuta wa kadda ya atu muhaji ka kuma lakanta ta wajen ci amana da saba da kawai wa ma a jahalar nufusa babu abin da ya ji halittar rayuwa in dai ba da karatu ba rai dai in dai raina la'amaratun iso wa kada da atu muhaga ko kun yi mata da'a ana ce muku ga hanyar Allah kuna yi ma ranku biyayya wa ma a dakwa su'ali an al'amuwar babu abin da ya yi ya yi tsanani da tambaya kamar tambaya game da dukiya kun ga dukiyoyi babu abu mai hatsari kama kaɗai lahira kana da kuɗi babu abu mai hatsari ne a fanzuru kaifa jama'atu muha to ku liba ku ga yadda kuka tara dukiya ku liba ku gani hanyar halal na kuka tara ta ko hanyar haram ku liba ku gani akwai wahala akwai wahala fanzuru kaifa jama'atu muha ku diba da kyau ku gani kaga kuka tara ta akwai wahala fa akwai wahala ku diba ku ga yadda kuke tara ta domin akwai hisabi wa ma ahwazu suhuf babu abin da ya kiyaye wa littafai littafan ayyuka babu abin da ya kiyaye wasu bil amali da ayyuka fa tadabbaru to don haka ku yi lura ma a abin da kuka ajiyewa cikin littafan ku ku a duk wani kauli ga mutum ka faɗi illa ladaihi raqibun atid ma yantazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid to ku kula ku gani abubuwan da kuka ajiye cikin littafan nan da aka rubuta alheri na ko ko shari kudi ba da ke ku gani qabla rahila an alqalil kanan ku tashi ku tirata daga dan kadan wato rayuwar duniya wal manakasha da kuma tirata zuwa ga bincike anan nafi anan nakiri wal qatil daga kurkun da dina da farfar da dina kabla an tanzilu kamun ku sauka budunan yahudi kamun ku sauka cikin cikan nan kaburbura wata tiru da amal da su da zama abincin su sauki domin da mutum ya mutu an sa shi cikin kabari kame a jima ya zama abincin su sauki suka suka ci ne Bi baitin a kada mutum cikin wani gida kabari kenan babu hu masudin ko hasil kullun lata kudi ba in an kafa wajen rai kabari sai an dora ciya kudi ba a babu wata kusuwa ko ina sai an diba sannan a daɗi so ku kula ha kanin ku sai wannan ramin fa walau kila fihi lil aati ma ta hada da an ce ma mai sabo cikin kabari yanzu ni kaka zabi ni kaka so na kala a'udu wala a'udu da ya ce in dawo duniya ban koma sabo da abin da zai cewa kenan عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي ياتي أربع من كن فيه أبو هدو دوان لسن كلمو تكيني كان منافقا خالصا يا ذا منافقي تاتشي واتو أنن منافقين لا أكني منافقين معاملة بانا أكيدا با yana yi wa mutum musulmi na amma yana da ɗabi'un ga da za mu faɗa yanzu munafiki ne na mu'amala abubuwa guda hudu duk wanda sun ka zama ciki ne kana munafiqan khalisan ya zama na ta tacci wa man kana biya khaflatun min wanna wanda yanzu cikin su akwai dabi'a guda gare kana biya khaflatun min nifaq to ciki ne ya zama akwai dabi'a guda ta munafiqi akwai dabi'a guda ta munafiqi ciki ne hatta ya da'a hatta ya A arba'u man kunna fihi ay man istasafa bihinna duk wanda ya shubantu da abubuwa hudu kana munafiqan san ya zan munafiki ta tace annahu ata bi jami'il a'mal dan ya zo da duka ayyuka allati ittasaba allati yattasifu bi al munafiqun wa inda munafiqai suka suka sifantu da ita wal iyazu billah wal murad bin nifaqi huna amma haicin da aka ne kun san na manahici kashi biyu yake akwai na mu'amala akwai na aqida na aqida kafirci da amma na mu'amala al-kabira ne wato mai shi dan wuta ne ba yi na ba to wal maradu wana bin abin da aka yi da mina a nan an nifaqi al amali mina haici na aiki shine aka yi anan ya yakuna alayhi ahlun nifaqi al wanda masu mina haici da suke kullewa cikin zukatan suke da shi walaysa nifaqu la yata qariba mina a ƙida na ba don da anna nifaka da yake gadi abin nan nifako kuhure don mina haiti na aƙida shi mana haiti na na kafirci wal iyadu billahi Allah ya kare mu amma wannan mina haiti da ake magana wanda musulmi kai kashi musulmi amma saboda rashin ɗabi'un kirki yana tubantuwa da wayannan abubuwa to shi alkabira ne ba kafirci ba ya wal iyadu billahi wa huwa alladhi yubhiru al-islam shine uh, babban aiki na kafirci shine wanda ka bayyana musulunci ko mutumin kufara ya koyi kafirci to wannan na akida kenan mutum ya bayyana musulunci cikin jama'a ya koyi kafirci bai musulunta ba amma dai ya bayyana uh, musulunci amma yana nan ga kafirci ne amma haula'i amma waɗanga mutane da muka faɗa allazi ne ya tafi na bai sifat wa'anda ke sabantuwa da wa'annan sigobi wa inna ma yu'minuna billahi yau min akhir su suna imani da Allah da ranar lahira imani hakikiya imani na hakika walakin nawahum na hadhihi sifat sai dai suna aikata wa'annan sigobi wa biya shay'un min min an-nifaq cikin wa'annan sigobi akwai munafici akwai wani abu na munafici awwalan abu na farko cikin abubuwan da suka yi na munafici kala yake Iza idza mina kana in an bashi amana sai shi yaudara wato in an ka bashi amana ya tabbatar da amana ce sai shi yaudara sai ya ci amana wadda an ka bashi kuma ya san amana ce an ka bashi wannan alama ce ta nahici a ba mutum amana ya sa amana ce kuma ya ci amana ai idza idza eh, ita mana hu insana idan wani mutum ya amince mai alashe in ga wani abu ya bashi dukiya to in ara maka kuɗi ya ce aro na biya zai yi da an ara mai sai ya ga shi ya mallaki wannan dukiyar sai ya ga aishi shi ta haita yanzu ko magana biya bai ya ga ko magana biya bai an ba shi kuɗi a yi sana'a an ce in an samu riba a raba sai ya samu riba naira goma sai ya ce naira uku an kafi a raba uku ɗan ga da shi kuma bakwai na can ya ɓoye to wannan babban mai na haƙi kenan wanda kai haka nan wannan babban mai na haƙi kenan wa matanan idza wadiya wadiyatan kuma misali in an ba shi ajiya wakila lahu khudha e fasa aka ce an shi wannan ajiya ka kare mana ita da kyau da rahima dirhamoni aw sa'a ko abubu aw qalamin ko alqalami aw mata'un ko wani kaya aw da zalika ko kuma wani wannan yakun fiha yasta'miluha li nafsihi sai ya kasance yana ta unwani da ita ga kai ne an ba shi ajiya agogo sai ya dora sawa yana unwani da shi ya dora unwani da shi kuma ajiya an ka ba shi an ba shi wani kaya sai ya dora unwani da kayan kuma ajiya an ka ba shi an ba shi kuɗi sai ya dora da rahim kuɗi kenan sai ya dora unwani da suwa ba tare da izinin wanda ya ba shi ajiya ba wannan babban ne na hakina ya sami lahanin nafsi au ya turuka ha ko ko ya kyale ta ta walakanta wa matalan ya hudu ha bi makaniha sai ya kai ta koyi ta wurin ta aw ya zafaru biha man ya tasallada alai ko wanda ka iya samun iko gare shi yana iya ganin ta zan bai koyi ta wurin kwarai ba waya aku za a iya karbe ta almuhimmu abinda an muhimmi a nan wanda ya kamata abin nan kowa ya gane annahu la yu'addil amanata fiha bai dai ba da amana in an ka bashi ajiya Shi ne kawai dai in an bashi ajiya bai bada amana in an bashi amana kayan kowa suna kai gare bai bada amana yau duniyar na akwai ban tsoro gare ka ga mutum a mai tacciyar darje ka yarda shi ga ganin ka amma a shi kayan mutane a basu kai gare ba da duk kayan mutane suna kai gare su ga awan ba shi na ba ba ka ma son a baka labari ne to wannan eh, abin nan nina hici ne al-muhimmu annahu la yu'addi al kazalika idza atmina ala hadisin sirriyin haka ne an ka amince mai ga wata magana ta sirri an ka ce wannan magana sirri na kakka gaya ma kowa sirriyin kakka faɗa ma kowa ita an yi mai gana da shi ta sirri wakila lahu la tuqbir ahadan an ka ce kakka ba kowa labarin wannan zahaba wa kabir sai sai shi ta da labari kana li fulani wani ya ce min kaza fara ni fulana wane ya ce min kaba yana ta kokari ya a ce dai an ji a gare shi to wannan ba daidai na ba wa min dalika aidan al amanatu fil walayati ciki kuma akwai amanoni ga sha'anin jagoranci ya kuna da insanu waliyan ala yatimi kamar mutum ya zama wali ga wani marayi a wahadanati alama da ji wahadanati ga dukiyar marayi da kuma renon marayi wa tarbiyatu da tarbiyyar marayi fala yakun bil wajibi dan bai tsayawa ga wajibi in ka san ka iya kulawa da marayi to kaka an shi marayin kowa amma ka an sa kuma ka kyale shi Allah yaro na bai jin magana ka kyale shi ga abin da zai kai shiga ga hadari yake amana ne yahmilu amanata abin nan yahmilu amalahu ya banza da dukiya ce wa rubama yastakaridu da nafsi da yawa ma sai shi yaron dukiya ka ne amma kuma in ya ara wala ya gari hal ya sadi a fi ma a amra bai sani ba yana iya samun iko ya biya nan gaba ko ba zai iya ba bai sani ba kuma ya yi aro wa min zalika aidan anna al-insana la yakunu bi wajibi tarbiya fi ali kuma cikin yana cikin ce amana mutum ya zan bai iya tsayewa da tarbiyyar iyali fi ali ga iyali ne wa auladi da ɗaya ne bai iya tsayawa ga tarbiyyar su kuma shi aure ya san san bai iya ɗaukar lura mace cin amana ne wa kare ta mana hu Allahu alaihim Allah ya ba shi amana ya amince mai ga matan nan da ɗiyan nan amma ya san bai iyawa kuma ya ɗauka ya san bai iyawa wa kana jalla wa ala jalla wa ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku wanda suka yi imani ku kare kanku ku kare iyalinku daga wuta wa kudu hannasu wal hijara makamashin da mutane abin nan abin nan jahilai wal hijara da duwatsu wato mutane waɗanda aka bautawa walam yaj'alillahu laka sultanan alaihim Allah bai sanya maka iko yace ka zama kai ne jagoran wannan yarinya ta bar gidan ubanta ta dawo gidanka kai ne jagoran biyan ga Allah bai baka wannan iko ba a kansu illa da ya alaka anhum sai don shi ma tambaya game da su yau mar kiyama ranar kiyama ya baka shugabancin su don ranar kiyama tambayoyi su yi sauki kai za a tambaya gare su ba su za a tambaya ba idan baka gyara ba har ta tamanna za ka yi burin annaka lam yakun bainaka wa na sila dore a ce babu alaƙa alaka tsakaninka da su qala Allah wa ta'ala yau mai firar mar'u min akhi ka ta ranar da mutum zai gudu daga dan uwa ne wa ummihi wa bi ya gudu daga uwa sai da uba ne wa sahibati wa bani ya gudu daga mata sai da iya ne da kullum mri'in minhum yawma idin sha'an Ko kowane mutum ranar sha'ani ne ya ishe shi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam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

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال الواهدي رحمه الله تعالى نزل هذه الآية نزل هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لما هاجرهم وكان أهله وولده فيهم فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا إن نظرنا على حكم سعد فينا وأشار أبو لبابة إلى خلفه أي إنه أدبه ولا كفاره وكانت تلك منه خيانة لله ورسوله قال أبو لبابة وماذا لك أدمايا من مكاني حتى عرفت أني قلت الله ورسوله وقوله وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ai wala abinna ai wala takunu wala wala takunu amanatikum wa antum ta'lamun qala ibn abbas al amanatu da ke ita itamana Allah 'alayha al ibad yani al Ya Kulu la tanqusuha قال الكندي أما خيانة الله ورسوله ومعصيتهما ومعصيتهما أما خيانة amana. wa kullu wahidin mu'tamanun ala ma ala alayhi in sha'a wa in sha'a addaha la yatlu alayhi ahadun illa Allah ta'ala wa qawluhu wa antum ta'lamuna annaha amanatun min ghairi shubha wa qala ta'ala wa anna Allah la yahdi kaydal khayini wa anna Allah la yahdi kaydal khayini wa qala alayhi وإذا وعد أخلف وإذا أتمن كان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا أمانة لا دين لمن لا أمانة له ولا ولا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له والخيانة قبيحة في كل شيء والخيانة قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض وليس من خيانة وليس من خانك في نفس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العزائم وارتكب العزائم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمانة أد الأمانة إلى من يتمنك ولا تقل من خانك وبالعديث أيضا يتبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب وقال صلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما ما لم يكن أحدهما صاحبه وهي أيضا أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبكي الصلاة ورب مسلم ورب مسلم لا خير فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والخيانة فإنها بئس البدانة وقال عليه الصلاة والسلام هكذا أهل النار هكذا أهل النار وذكر فيهم وذكر منهم رجلا لا يخفى له دمع لا يخفى له دمع وإن دفع إلا خانه قال ابن مسعود وقال ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالأمانة يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بصاحب الأمانة الذي كان فيها ويقال له أد أمانتك فيقول أين يا ربي أين يا ربي وقد ذهبت الدنيا قال فأبنا فايتا أبنا فتمثل له فتمثل له فتمثل له كهيئتها يوم أخذها في قعر جهنم ثم يقال له أنزل إليها فأخرجها أنزل إليها فأخرجها قال فينزل إليها ويحملها على آتكه فهي فهي عليه أثقل من جبال الدنيا hatta idza banna annahu najin hawa wa hawa fi athariha abadal abidi thumma qala as-salatu amanatun wal wudu'u amanatun wal ghuslu amanatun wal waznu amanatun wal kaylu amanatun wa ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموها وما أجهل النفوس وقد أعدأتموها وما أدق السؤال an al'amwali fanzuru kaifa fanzuru kaifa jama'atu muha fanzuru kaifa jama'atu muha ai jama'atuhum al'amwala ai jama'atun al'amwal wa ma ahbazu suhuf wa ma ahbazu suhuf bil a'mal fa fatadabbaru ma awda'tumuha qabla ar-rahim an al-kalim wal munakashati an an-nakir wa wal fatili qabla an tanzilu badunan duhuri wa tasiru da'aman lidud fi baitin babuhu masdudun walau qila fihi lil asi ma takata lakala a'udu lakana a'udu wala a'udu اللهم آمنا بلطفك وتداركنا بعفوك وغفر لنا وارحمنا يا ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا عبد الله أنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيها حفلة منهن كان فيها حفلة من النفاق حتى يدعها آه، قوله أربع من كن فيه أي من اتسب من اتسب بهن كان منافقا خالصا لأنه لا يجتمع الأعمال التي يتسب بها لأنه يجتمع آه، لأنه آه، يجمع يجمع الأعمال التي بها المنافقون والعياذ بالله والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يكون عليه أهل النفاق العقدي وليس نفاق الاعتقاد لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله وهو الذي يظهر الإسلام ويؤمن الكفر أما هؤلاء الذين يتسبون بهذه الصفات يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ولكنهم يستعمل ولكنهم يستعملون هذه الصفات وبها شيء من النفاق اولا قال اذا أتمنى كان اولا اذا أتمنى كان اي اذا ائتمنه انسان على شيء خانه ومثلا اذا ودي وديات وقيل له خذها احفظها دراهم او ساعة او كلم او متاع او غير ذلك يكون فيها يستعمل يستعملها لنفسه او يتركها wala ya hafazuha fi makaniha wala ya hafazuha fi makaniha aw yadhfaru aw yadhfaru bi man yatasallatu alayhi wa ya'khudha al-muhimmu al-muhimmu annahu la yu'addi al-amanata fiha idza كذلك إذا أتمنى على حديث سري وقيل له لا تخبر أحد ذهب يخبره قال لي فلان وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهرة وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهرة إذا ائتمنه أحد من ولاية الأمور أو من كبراء الكون ووجهاتهم ذهب يتحدث قال لي الأمير قال لي الأمير كذا قال لي الوزير كذا قال قال لي الشيخ كما يتجمد عند الناس بأنه ممن يحادثه الكبرى والشرفاء وهذه من خيانة الأمانة والعياذ بالله ومن ذلك أيضا الأمانات في الولايات يكون الإنسان وليا على يتيم وليا على يتيم على مال وليا على يتيم على مال أي على مال اليتيم وخدانته وتربيته فلا يقوم بالواجب آه، يحمل ماله وربما يستقرده لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيها آه، فيما بعد ام لا ولا يقر به ولا يقر به ولا يقربه ولا يقربه بالتي هي احسن هكذا هذا ايضا من خيانه الامانه ومن ذلك ايضا ان الانسان لا يقوم بواجب التربية في أهله أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد ائتمنه الله عليهم فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولم يجعل الله لك سلطانا عليهم إلا ليسألك عنهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم سلا قال الله تعالى يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يبنيه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكبر والكافرين ومهج النفاق والمنافقين ودمر المكر والماكرين وانصر عبادك الموحدين واجعلنا منهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزع أن يوفوا بأهلك الذي أعدته عليه وانصرهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم وجعلنا منهم يا رحمن يا رحيم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في بلدنا وبلادنا اللهم آمنا في ولايتنا اللهم آمنا في ولايتنا اللهم آمنا وآمن المسلمين في كل مكان وغفر لنا وارحمنا وهدنا وسجدنا وانصرنا وأعطنا وأصلنا وفرج عنا دنيا وأخرى وأشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله